آه، بسم الله تفضل shine imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah rasulullah wato wannan kina ba da shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzon Allah ne mai sunanki mai sunan sela wani suna kike so to na musulunci me salima halim karima salima to sallama Allah wannan ah, musulunci kamar yadda na bayyana miki shine imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen su Muhammad yanzu akwai wanka da zaki je ki ki wanke jikinki gaba ɗaya duka sannan kuma akwai sallah da zaki guda biyu kuma daga gobe akwai azumi a kanki muna cikin wata na azumi wanda ke na farilla ne ah, kina da miji ne to Allah ya baki miji na gari ga taimako bayan Allah kuka baki littafi da tufa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يؤلى قوم إياك رمضان shekara dubu ɗaya da da arba'in bayan hijiran mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam yinin da yake yayi daidai da shida ga watan mayo shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiyya to muna fata kamar yadda Allah nuna muna mun shiga wannan wata mai albarka mai alfarma Allah ya nuna muna an kare wannan azumi lafiya kuma Allah ya yanta mu da ayyukan da muka yi daga wutar jahannama alaga ta malam ga mai musulun musulunta mace to me take ji to ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wa rasulullah kin ba da shaidan gaskiya cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma cewa muhammad manzon Allah ne Ah, me sunanki blessing to wani suna kike so fatima to suna mai kyau kina da miji to Allah ya baki miji na gari yanzu zaki je ki wanka sannan kuma za a nuna miki yadda zaki sallah ga taimako daga yan uwanki musulmi Allah shirya da ke to kamar da muke mun shigo wannan wata mai alfarma Allah ya yanta mu da ƙarshen shi kuma ya ba mu wato ya taimaka mana mu fita daga cikin halin da muka shiga ciki domin wannan ibada da za mu mishi kuma Allah ya ba mu ikon ikhlas a cikin wannan ibada kuma ya karɓe ta to har yanzu dai muna suratul anfal muna aya ta talatin da ɗaya shine Allah yake cewa ko dai ke jiya nake tsammani ba mu mun kare aya ta jiya tayyib Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna alquran wato su kafirai na makka in an karanta musu ko ko aka yi musu tilawan ayoyin mu wanda su ne qur'ani qalu qad sami'na qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha dai to lalle mun ji mun ji an karanta amma da muna so da mun da mun karanta irin wannan qur'ani qala hu nadar ibn harith wa harf ibn harith لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار العاجم ويحدث بها أهل مكة shi wannan nazar ibn harith yana cikin kafiran quraish yakan je hira wata ƙasa ce a ƙasan iraq domin fatauci in ya je sai siyo littattafai akhbarul ajim littattafai wanda suke maganar labarun sarakunan abuna sarakunan mutane wanda ba larabawa ba in ya zo sai in kaba mutanen makka labari wannan kafin bi'sa yana yin haka saboda haka ne yace wannan abu sun ji qur'ani amma launa sha'u na kunna misla in ya to ma hadha wannan qur'ani ba komai bane illa safirul awwalin sai tatsuniyoyi ne na mutanen da suka wuce na farko wato akazi a kwafe wato ta tatsuniyoyi ne na ƙarerrake ai ma fataruhu homin alkisar abinda suka rubuto shi na tatsuniyoyi wal akhbar da labaru yaqsud bi zalika qala ijabin nas bihi fala yaltafiru ilayhi wannan suka da yi na kur'ani cewa qur'anin nan ba komai ba ne sai tatsuniyoyi na mutanen farko to wannan ya yi shi ne ibtal e i'jabin nas domin ya fata sha'awar mutane da suka yi da jin qur'ani saboda haka kasu karkata su juya su ce me wannan qur'anin yake nufi saboda haka ga ka zo da wannan suka da wannan izgili cewa su ma da suna so ai larabawa ne fusaha da suna so da sun kawo irin shi domin yayi suka ga qur'ani wai qalu to haka nan dai kuma dan dai hasadar su da kiyayye su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'iz kuma ka tuna ko ko ko ambaci iz qalu lokacin da suke addu'a Allahumma in kana hadha ay alladhi yaqra'uhu Muhammad suna kiran Allah suna roƙon Allah Allah inda ya kasance wannan huwal haqqa lalle wannan abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa huwal haqqal munazzal wanda aka saukar akan akan shi gaskiya ne min indika daga gare ka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama Allah in dai da gaske yake to kai muna ruwan duwatsu daga sama aw i'tina bi azabin alim ko Allah ka zo muna da wata azaba mai radadi mu'lim ala inkarihi wato azaba mu'lim mai tsanani ala inkarihi akan inkarin wai yana inkarin qur'ani ne yake cewa Allah in wannan ya kasance da gaske yake daga gare ka to kai muna ruwan saman duwatsu ko ka zo muna da wata azaba mai raɗaɗi wannan inkari yake yi yana sai nuna musu ba daga Allah yake ba in ma in daga Allah yake to Allah ya muna ruwan duwatsu قال قاله النضر أو غيره استهزاء وإيهاما على ko. ala basiratin wa jazmin li butlani risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan istihza yana izgili kuma yana nuna cewa akan yana da ilimi wal jazm da kuma kudirin cewa wannan risalar muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce to ba abin da ke rufe zuciyar mutum ɗan adam ya yi irin ma kanshi muguwar addu'a kamar hasada kamar hasada mutu yi wa kansu muguwa addu'a wannan ya kamata ya ce in kana hada huwa al min indika faghfir lana ko in daga kai ne Allah gafarta mana tunda Allah ya so san akwai Allah amma hasada ta ce a'a to shine da yawa nakan ji jahili mai irin wannan hasada in ana kokarin bayyana musu gaskiya in kuma gaskiyan nan bata dace da waɗanda suka ɗauka waliyansu ba ne da yawa za ka ji za su zai ce to ya Allah in za ka sa wane wane wuta to ka sa ni tare da shi domin wai nuna maka shi ya yarda da wancan to wallahi banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ashar mubashirina bil janna da kuma wa'ansu wanda nassi ya zo cewa yan aljanna ne babu wani makhluki da zai ce ni dan aljanna ne babu shi duk yanda ga mutum akwai wani abu da maqadir kitabul maqadir littafin da Allah ya rubuta mishi ajalin shi saboda haka baka yankewa da cewa wani dan aljanna ne balle ka ce ya Allah in har za ka kona wani ka ƙona ne da shi zai yana cikin wanda Allah zai kona tare da kai ba wanda za ka iya zakkawa Umar radiyallahu anhu ba'ada yana cikin mubashirina na biljanna yana ciki an mishi bushara amma da ya ji cewa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Huzaifa bin al-Yaman sunayen wa'ansu munafukai hankalin shi bai kwanta ba sai da ya matsawa Huzaifa ya haɗa shi da Allah ya gaya mishi ko yana cikin wannan munafikai domin haɗa shi da Allah ya ce to shi bayan shi ba zai sake gaya wani ba domin sirri ne tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kwantar mishi da hankali ya ce baya ciki Umar sannan hankalin shi ya kwanta Umar bin Khattab to yau wani mutum ne zai kai wani matsayi da wai ba wai yana tsoron shi aljanna ba da wuta a'a shi yake bayarwa shi yake zuwa kabarin shi duk wanda ke kabari yana bukatun a yi mai addu'a a neman mai Allah gafara to wanda ya ɗora mutane akan baya bukatun addu'a shi hasara domin mutane in sun je kabarin shi maimakon su ce Allahumma arhamu Allahumma ghfir Allahumma tajawaz anhu sai su zama so shi suke roƙo alhali bai da abin da zai ba su ana ga ta malam ga mai musulunta mace wani yare take ji to ki ci ashhadu an la ilaha illallah Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sun ba da shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad mazo Allah ne me sunan ki to wani suna kike so Maryam to ni ma kike abun nan yanzu eh, zaki je ki wanka ki wanke jikin ki gaba daya zaki sallah biyu sannan kuma daga gobe zaki ɗauki azumi tare da mu don muna cikin wata mai alfarma na azumi kina da miji to Allah ya baki miji ga taimako daga yan uwanki musulmi to wannan kafin mu yi nisa dama wannan taimako iyalin shakiman hadeja alhaji hassan hadeja shi ya kawo tufa da hijabi na maza da mata kowane hamsin hamsin allah ya saka mishi da alheri kuma kamar yadda aka saba sanato ahmad makarfi tsohon gwamna wannan jiha wanda yake kowane farkon ramadan yakan kawo ya kashe wannan masallaci ya kawo naira dubu ɗari a bayar allah ya saka mishi da alheri kullum shi yake buɗe muna wannan majalisi da ba da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sannan sunnatar hasara فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من شيئا wannan kuma daga cikin yaran marigayi alhaji balakan sun ba da sun ba da ƙur'anai Allah saka musu da alheri kuma Allah ya gafarta mu guda nawa to sai ba to <clears throat> me muka ce shine halin hasada da take yi ta rufe zukatan mutane har mutum ya zama yana yi ma kanshi muguwa addu'a maimakon ya yi wa kanshi addu'a alheri Allah ya tsare mu wa ma kana Allah to sai Allah ya ba su wannan raddi wannan addu'a da kuke yi wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa ma kana Allah li yu'azzibahum bima sa'alu ai Allah bai kasance za azabta su da abin nan da suka tambaya ba wa anta fihim wa al hal al hali kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin su li'anna al azab idza nazala amma wa lam illa ba da ba'da khuruj nabiha domin in azabar Allah za ta zo to ita tana gamewa ba ta rabewa kuma ba azabta al'umma matukan manzon na cikin ta sai dai ya fita daga wannan al'umma ake azabta ba wal mu'minuna minha haka nan mu'minai dake cikin ta wato Allah kan ran yakan yi rangwame ga al'umma ko da akwai mu'minai ma dole al'umma da akwai mu'minai in azaba ya zo sai Allah ya yi jinkirin shi domin waɗannan mu'minai da suke ciki haka kuma duk annabi dake cikin al'umma to ba azabta su sai annabi nan ya tafi وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هكذا كما الله بكسن شينا مس عذابا با وهم يستغفرون نن وهم والمؤمنون الضعفاء wanda ke cikin su yastaghfirun ba su wayancan kafiran ba domin mushriki ko ya istighfari inda yana bauta wani Allah ba a karban istighfarin shi domin me yasa karshe nan malam zai kawo yace law tazayyalu la'azzalna alladhina kafaru minhum azaban alima lokacin da kafiran makka suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka to Allah ya ce ba daban mumunai maza da mata wanda suke makka ba eh, shi annabi da sahabbai ba san su ba ba daban su ba to da Allah ya ba annabi izini ya shiga makka da yaƙi kuma a kashe wanda za a kashe a kama wanda za a kashe amma don wa'annan mumunai tsoron cewa wurin afkama mushrikai a makka a ka'aba za a ji ma wani mumuni wanda ba a san shi ba dan wannan sai Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga shine Allah ce law tazayyalu da sun rabu sun rabe ga musulmi nan ga arna nan inda sun rabu da azamna alladhina kafaru minhu azaban alima da lalle mun azabta wa'anda suka kafirta azaba mai mai radadi mai mai cuta shine yace hum yastaghfiruna ay li mu'minina almustaghfirina fihim Allah bai kasance ba yana azabta su kuma ga wa'ansu a cikin su mumunai suna istighfari falaysa qawlul kuffar fi tawafihim ghufranaka ghufranaka bil istighfar allazi yamna'u qawl ibad amma su kafirai mushrikan quraish sukan yi tawafi zindir kuma in suna addu'a ma Allahumma Allah suke kira domin wayannan gumaka su wurinsu wayansu waliyai ne ke isar da su zuwa ga Allah amma al'amarin sun san cewa ƙarshen zuwa ga Allah ne to in suna tawafi suna gufranak gufranak gufranak gufranak to wannan gufranak din nan ba shi ne zai hana aukuwa azaba a kansu ba li'adami shartihi domin wannan istighfari bai cika sharuɗan istighfari ba kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce law tazayyalu la'azzamna alladhina kafaru minhum azaban alima domin ko Allah ya faɗa cewa da mutanen nan na Quraysh sun rabu da wayannan du'afa wato masu rauni na mumunai a Ka'aba da sun rarrabu da sun ware to da Allah lalle ya azabta wannan kafurai wata azaba mai tsanani ashe ya nuna ba abin da jinkirar wannan azaba sai kasancewa akwai mumunai a cikin wayannan mutane shi yasa ake son kullum ya zama cikin al'umma akwai mutane salihai a cikinta wannan salihan kuma ya zama suna yin umarni da abin da aka sani na shari'a da kuma hani da munka domin ko akwai salihi yana ganin barna ya yi shuru to shi ma in fitina ta zo za ta haɗa da shi amma in akwai salihai suna amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to da za a samu saukin abu kun ga yanzu musibar da ke fito mana daga daji musibobin da ke fito mana daga daji to mutane ne an bar su cikin jahilci ba ta sallah suna shaye-shaye zina fasikanci sai kuma ga wata ɗabi'a da suka gane na samun kuɗi da sauri wannan al'umman nan da tun kafin su kai cikin irin wannan mugun hali ya zama muna da mumunan mutane salihan mutane wanda suka san su kuma suna shiga cikinsu domin amfanin mumuni shi ne in dai da an samu a cikin ƙauyukan nan akwai mutane wanda suke jin kunya to ko don ma a ce wani ya ji wani fasiki yana wani abu abun kunya ne a wurin shi ko dan wannan sai bari kuma wannan da ya rage mana cikin musibobin da ke ciki to amma ba su da misalai mun yi kokari mun aika kamar ƙauyukan bukuyum da gumi a tambayo wayannan shugabannin suka ba da bayani matsalar da suke cewa dukkan su abinda suka ce matsalan da ke addaban mu shine jahilcin yaranmu yaranmu sun tashi cikin jahilci sannan kuma sun fi ƙarfin uwaye kamar yadda yara suka fi ƙarfin uwaye a birni in ka ga yaro ya fi ƙarfin uwayen shi to uwayen shi ba su tsaya suka tarbiyyar shi daga islamiyya ba amma yaro ka tun kafin ya fanɗare ka sa shi yana karatu na islamiyya kana taimakawa ya fara girmama malaman islamiyya masu za su koya mishi girmama uwaye su malaman za su ce ka girmama uwayen domin daga waje za ka koye shi to amma baka damu ba yara su rena uwayensu domin rashin wannan tarbiyya na sannan na sha gaya ma mutane a mazi makarantar islamiyya ita ke gyara halayen yara da ɗalibai makaranta ta islamiyya da ladabi da biyayya da sanin ya kamata da hankuri makarantar islamiyya ke yi to matukan ba mu kula da wayannan makarantu ba za mu samu matsala domin za ka samu mafi yawan yaran nan da ke shaye-shaye mafi yawan yaran nan da ke iskanci cikin gari mafi yawansu za ka gaba su wannan karatu ba domin da sun yi karatu yaro yana jin kunyan ma a ce ai ga malamin shi yana wucewa ga shi yana shan taba domin tarbiyya to rashin wannan tarbiyya shi ya addabe mu to in muna so mu shawo maganin wannan al'amarin dole sai mun koma tarbiyya mutanen ne na daji dole sai mun aika musu malamai sun zama musu misali sun zama musu kudwa to daga wannan sai Allah ya kare mu daga wannan musiba amma dai abin da ke samu mun yanzu haƙiƙa azaba ce wadda yake domin fanɗirewa da muka yi Allah ke azabta al'umma gaba ɗaya da su Allah ya tuban muna ya ba mu ikon gyarawa Allah da ya ce wa to Allah ya ce wa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah to me gare su da Allah ba zai azabta su ba saifi ba da khurujika wal mustad'afina bayan kai ka fita manzo Allah sallallahu alaihi wal mustad'afina da masu rauni a cikin musulmi wa qad azabahum Allah bi badrin ghayri alhali Allah ya azabta su a yakin badar da wani shi وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين kuma halin cewa sukan kange annabi da musulmai daga masjidil haram wato wannan masallaci mai alfarma an ya toho bihi da su je su tawafi wa ma kanu awliya kuma ba su kasance su ne waliyan wannan masallaci ba kama za'amu kamar yadda suke ikirari innahum mustahiquna wilayata amrihi wai su suka fi cancanta da kula da jibintan al'amarin wannan masallaci ma a shirkin tare da su uh, mushrikai ne ba wani abu da ya haɗa su da wannan masallaci sai dangantaka na jini wa don zuriya annabi isma'il ce amma shirkin da suke yi yasa ba su ne ya cancanta su rike wannan masallaci ba wa hadha raddun lima kanu yaqulunahu nahnu ulatul baiti wal haram wannan raddi ne Allah ya musu da abin da suka kasance suna cewa mu inna mu ne majisincin wannan gida wal haram da hurumin makka fa nasuddu man nasha'u wa saboda haka muna iya kange wanda muke so kuma daga shigowa kuma mu hana wanda muke so daga shigowa wato suna ganin su suka gaji wannan gida domin su ne zuriya annabi isma'il kuma za su iya hana kowa wanda suke so ko ko zubar wanda suke so domin suna ganin su ne suka fi cancanta shine Allah ya ba su da yake a'a in yani ma auliya au ilal muttaqun wannan waliyan wannan gida ba kowa bane illal muttaqun sai masu tsoron Allah an shirki ladina wato game da shirki allazi ya'buduna fihi ghayrahu shirkin da yake wani shi ake bautawa wato in ana shirki ko ko shirke shigo duk ka da annabi ko wani salihi to kai ba waliyin Allah bane kuma duk rashin dangantakarka na jini da wani salihi ko annabi in dai kai mumune ne muwahhid to kai waliyin Allah ne wato wilaya da imani ce ba da jini ba saboda haka walakin aktsaruhum la ya'lamun mafi yawan su ba su sanin haka anna la wilayata lahum alayhi ba su da ta wilaya a wannan daki ba maganan wai su jikan annabi Isma'il bane a'a maganar imani ne matukan da mushrikai ne to bai cancanta ya zama su ne suke jibintan wannan aki kuma Allah da hikima tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo har yau din da muke muku magana har yau da muke muku magana Allah ya tsare Makka da Madina abin da yake faruwa akan canja hukunci wannan su tumfuke wannan wayannan su zo amma duk lokacin da mutane suka lalace sai Allah ya kawo wayansu ya tumfuke wayannan da suka lalace amma lokacin da suke tumbukewa su ba suna kan tauhidi kan fitara amma in sun lalace sai Allah tumbuke su ya kawo wa'insu. kun ga turkawa sun yi mulkin madina da makka kai da alamin islami khalifa ma a cikinsu kusan shekara ɗari biyar amma da suka lalace sai Allah tumbuke su ya kawo wayannan ali to in akwai wani malami mai hankali mai isar ma wannan wasiƙa zuwa ali sa'ud ya gaya musu in sun lalace kamar yadda turkawa suka lalace abu ne mai sauƙi wurin allah shi kuma allah ya tafiyar da su ya zo da wa'yansu ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم haka ne su ma hannuwan su karba bani hashim lokacin turkawa masu mulkin jordan yanzu nan suke mulki a makka amma suka yi haɗu da turkawa abubuwa suna tafarɓarewa abubuwa na lalacewa da allah ya zo da ali sa'ud sai suka kwace makka da wandina daga hannun Quraysh wato shine sarakunan eh, jordan yanzu don wancan suna taimakon masu tabbatar da shirki wannan kuma sun zo cewa tsarkake makka tsarkake madina a kawo tauhidi a kawo zaman lafiya a yi tarbiki shari'a sai Allah ya ba su nasara to su ma yanzu ya kamata a musu wannan wa'azi akwai wata muhadara da Sheikh bin Baz yayi a Jami'atul Islamiyya yayi bayani domin su ma kafin Allah ya tabbatar da su bayan sun kama ta aka samu canjin ahwal sai Allah ya sake dawo da turkawa har riyad suka je har dahiya suka je ba an da ba su kashe ba kuma Sheikh ba ya faɗa yake canjin hali ya kawo haka da yau Sheikh ba zai yana nan da ya ga kuma abin da ke faruwa a wannan ƙasa da ya musu faɗa to amma abin da fi damu mu da mamlakatul arabiyyah saudiya a yanzu abin da fi damu mu cewa malami bai iya magana malami bai iya magana kuma akwai malamai haka a yanzu a kulle in ka je kasashen turai duka kasashen turai ba za ka samu wani malamin addini reverend ko pastor ko wani abu ga shi a kulle me yasa aka kulle shi a don wani ra'ayi da ya faɗa babu to amma mu ya kasashen mu musulmi malami a hana shi magana a hana shi bayani sai dai shugabanni kuma kowa ya san shugabannin nan kowa ya sani jahilai ne ba su addini musulunci ba kowa ya sani amma wai kuma su za su hana malami yi magana ya yi bayani ya ce ga hukuncin Allah to wannan shi ke kawo fitina wannan shi ke kawo wannan ta'addancin nan da ake kawo shi ke kawo shi me yasa 'yan ta'adda ke ta'addanci 'yan ta'adda na ta'addanci domin sun san malaman addini na Allah ko sun yi magana maganar su bata da wani nauyi bata da nauyi eh eh Sumaya Hisam a ah. waye bata haka bata hataman nabi waye bata to to ai wallahi ina saudi arabia ina makka wa man dakhalahu kana me kana aminan man dakhalahu kana aminan malam yayi zamani da bin bashir Sheikh Uthaymeen da manyan manyan malaman nan lokacin sarakuna suna girmama malamai in sallah ta yi idi su suke kai ziyara gidajen malamai ba malam ya ziyara wani su ba su sarakuna suna girmama addinin musulunci domin sun san raya din na wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kuma jihadin muhammad bin abdulwahab suke wannan mulki sun sani to amma hali yazo yana canjawa yana canjawa hali yazo ya canja a ƙasar saudi arabia tun ina can kafin da wani fara ganin hali ya canja to gashi yanzu dai mun kai malami yana tsoro ya magana irin wannan shi ne na ji muna tsoro a wannan ƙasa kuma shi ke faruwa a turki shi ke faruwa a egypt shi ke faruwa a sudan shi ke faruwa a algeria kai alamul arabi duka a yanzu da yake maka magana malamai na jin tsoron magana shi ne na ji muna tsoro amma alhamdulillah mun tsallake rijiya ta baya mutsallake domin duk lokacin da kuka hana malamai magana to su wanda suke kan mulki za su yi fasadin da ba ku taba suna ne gara akwai malamai suna ja musu birki lokacin shakin ba suna jama shugabannin birki to yanzu fa ba mai ja musu birki ba mai iya magana saboda haka ana kawo canje-canje ku ga wani abu cikin canje-canjen da ake yi har ya kai yanzu mata 'yan sa'udiyat sai su fita su gudu su je kasashen ina kasashen tura su gudu su ce ma canjin nan da ake yi bai ishe mu ba wanda zai ishe mu sai mace ta fito da tsiraici shi zai ishe su kamar yadda Allah ce waddu da tudhinu fayudhilun haka to abinda ƙasa ta koma kenan haka turkiya urdugan ya danne masu kira zuwa ga addini sisi bashir da na sudan ya ka kare da shi da aka buɗe gidan shi me aka gani alhali yana ikirarin ya hau mulkin nan ne tare da ikhwan da tare da musulmai ga rawani ga komai amma ga ɓarnar da yake domin danne danne danne wato malamai shi yasa duk kuka je a ƙasan nan malami yana tsoro ya yi magana to kusan halaka ta zo ta ƙarshe amma in kun ji malami zai yi magana kuma ya zauna lafiya to har yanzu akwai haske har yanzu akwai rahma kuma har yanzu azabar Allah da za ta game ƙasa insha Allah ba za ta zo ba dan me dan wannan sautin da Allah ke so ya ji amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dan wannan sauti sai Allah ya ma al'umma gaba ɗaya rahama amma ran da aka ji duk ba ba magana kowa ya shiru sai masu yan aishin shata kawai in shugaba ya zo sannan su kuma yan aishin shatan nan kuskul yadda za ku gane su in kun san shatan ana canja shi ko na lokaci ko kowane shata ya zo sunayen amshi kowane shata su ne wuyagun malamai dole a tsaye amurbin bin ma'arufin nahi anil munkar yanzu da ayoyi nan Allah na nuna mana cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mumunai da ke cikin kafurai wannan ya zama musu fa'ida da rahama. ala ga ya kama ranga mai musulunta na miji a ah, ya ga mutane a ah, ke zauna zauna zauna zauna Sidda sidda. Sidda. Sidda. a ah, ya ka san wani in yaga jama'a kuma yana me sunanka you speak english what is your name eh joel okay uh, repeat after me ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Christ and you give testimony there is nobody except Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. How old are you? Eh? Why your parents? Hmm? Are you staying in Kaduna here? Your parents are here? Do you know you are going to become a Muslim? They allow you to become a Muslim? Eh? Okay. So, this is, you a Muslim now. Which, which name do you want? What is your name? Eh? So, what name, what name, which name do you want? abubakar ok yi abubakar na the one the gift a ba shi taimako eh ba komai ba komai ba komai ya his parents sun yadda uwaye sun yadda go take it I'll go to your parents and say I want to be a Muslim and I become Muslim huh? to وما كان صلاتهم su wayannan mushrikan da suke cewa a'a su suka fi cancanta su jibinci ɗakin Allah su suka fi cancanta domin eh, su daga annabi Ismail da sauransu su dinnan fa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'a tasfir to ai kuma sallan ma da kuke dawafin eh, da kuke zindir gufranaka gufranaka kuma bi amfanaku wa ma kana salatu inda albayt wannan sallar da suke kuka addu'a da suke a wurin ɗaki bata kasance ba illa muka'an tasfiran wato sai fito wa tasdiya tasfiqan sai kuma tafi da fito shine shine ibadar su ai ja'alu dhalika mawdi'a salatihim sun saka wa'annan tafi da fiton nan sun sa shi a wurin sallar su allati umiru biha wanda yake ayi umurce su ne maimakon suka sallah sai suna tafi suna fito an an ibn umar radiyallahu anhu an rawaito daga ibn umar annahum kanu yad'una khududahum ala al-ard wato sun sa suna sa kuncin su akan kasa wa yasfiquna wa yasfiruna suna sa kunci akan kasa sannan maimakon sa goshi kuma sun ka tafi suna fito shine ibadar su kun ga duk lokacin da aka karkace daga sunna ta ibada dole shekan ya shiga cikin wannan ibada mutanen quraish maimakon su yi sujada su sa kai su yi ibada sai dai a sa kunce ana tafi ana fito kun ga dai tafi da fito ya dace da waka ko to duk lokacin da kaga ibada ka ka sa waka a ciki ibada ka ta koma waka to ka bi ibadar mushrikai ibada natsuwa ce ko da annabi ne ko in dai waka ta shigo waka waka waka wa ma kana salatu min albayti illa mukaan wa tasdiya fito waye fito anan <laughs> fito da kuma me da tafi ba a bauta wa Allah da lahu domin ana son hudurul qalb lokacin da ka tsaya gaban Allah kace Allahu akbar to Allah ne kana gaban Allah ne za ka je gaban sarkin da kama girmama ka fara yin wani shaidanci ko mahaifinka da kake girmamawa za ka fara rawa ma a gaban shi ba za ka yi ba to balle ubangiji shi yasa ud'u rabbukum tadarruan wa khifatan wa duna jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal ya zama tadarruan in ana ibada ana zikiri dole a samu khushu'i a samu tadarru'i a samu sakina duk lokacin da zikirin ka ya fitar da kai daga sakina to ka koma daga zikirin sunna ka koma zikirin shaɗan wani abu kuma ku duba ku gani wayansu sun ɗauki wani abu sun koma jahiliya za ka ga an nuna maka wasu jama'a wai suna zikiri hai a cin su ma in ka saboda in dai kana son mahaifinka kana ganin shi da mutunci kai kanka ba za ka so mahaifinka ka gan shi a cikin irin wannan hali ba balle ka saboda habban manzon Allah balle ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin irin wannan hali wani lokaci ana tsalle ana wurga kaza yaya haka ai duk baka bauta wa Allah da waka da waken duka shi yasa aka hana sajja fil khutba an hana domin wa kake so ka burge in kana wa Allah addu'a kai addu'a ne sosai mai kankan da kai ba fasahar ka bane a azuciyarka me kake so wurin Allah ka fahimta waƙe ma da addu'a duk an hana duk bidiyoyi ne eh to waka bari mu ji sa'atu bari ku tsaya mana ku kara ku kara ku kara ilimi ku kara me bambancin waka da wake waka ana yin ta tare da kayan lahawu awa eh to addu'a ba ta zama da waƙe ba ta zama da waka ba ta zama da wake ud'u rabbakum tadarruan wa khifa a tsorace wa duna jihar min alqawl bil gudu wal asal sai an akwai tadarru'i domin waƙe akwai annashawa akwai jin daɗi ko babu to ba ka ake so ba sai sa ana ta addu'o'in gashi nan sai abubuwa sai ƙara me suke yi حضور القلب ya zama kana gaban ubangiji kana munajati da ubangiji kuma kana mai magana kai tsaye ba dan ka burge shi ba ko ka burge wani a'a kana nema wani abu ne wurin Allah tare da zuciyarka sai Allah ya baka amsa to duk lokacin da kuka ji kuma an kawo kide-kide ko an kawo wasu harakoki na tsalle-tsalle na buga kirji na wayansu abubuwa na duka hanyar mushrikai quraish ne kuma hanyar shaitan ce ba neman Allah ke yi ba baka roƙon Allah sai da yanda Allah yake so Shekau ya kamata a yi magana kan qunut shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai qabilatul mudar yakan yi qunut akan su yana la'ana su. yana addu'a balayi a kansu sai Allah ya komi shi mala'ika jibril ya ce ya yi shuru ya yi shuru yana cikin kunuti ya ce ishuru uskut ishuru laisa laka min al'amru shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun azzalimai ne amma ba wani al'amari a kanka zai yi wa'annan mutanen daga ƙarshe su musulunta saboda haka kai ba an aiko baka sababan wala la'anan wala azaban ba aiko ka bane dan ka azabta mutane ko ka la'ane su ko a'a shine aka musanya wannan aka goge wannan kunuti da kunutin sallan safiya wanda yake nan cikin mutawala, wanda yake ba la'ana bane saboda haka da abu ya samu a cikin ƙasa sai ka ji mutane sun ce a ɗauki a ɗauki kunut wannan kunutin da ake yi wannan an soke shi mansukh sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta soke shi abin da ya rage kawai sai kunutin sallan safiya a asirce sai kuma addu'a a kowane lokaci in kana tsaye cikin sallah kai addu'a in kana cikin sujada kai addu'a in an sallame ayyu addu'a musulmi babu laifi in basu mai da shi al'ada ba in ba su mai da shi al'ada ba su yi addu'a a kowane majalis zama da kuma kowane irin yanayi abinda aka hana wanda ɗan kodiyo rahmatullahi alaihi shi ma ya magana shine bayan liman ya sallame daga sallah farillai guda biyar cewa tun da dai wannan sallah an yi ta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma ba taɓa ruwaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame ya jiyo yace ayi salati kaza ko a yi addu'a kaza ba to barin shi ya fi alheri akan ci gaba ci domin ya duka mutane na yi to in muna addu'a yadda ta kamata ta ku ga Allah na kama addu'an mu amma in mun saka addu'an mu muka'an wa tasfiya to Allah ba zai karɓi wannan addu'a ba kamar yadda Quraysh wannan addu'a bata amfane su ba kasancewansu a ka'aba bai amfane su ba kasancewansu suna ka bai amfane su ba kasance su uh, sallan su muka'an wa tasdiya daga tofi sai tafi bai amfane su ba me ya amfane su kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin su da kasancewar akwai mumunai a cikin su du'afa wanda sai da rauni suna istighfari suna neman Allah gafara dan su inna nan an ce dan albarkacin kaza me to haka mumuni yake a cikin al'umma dan wa'annan amma su dan ta su ne Allah zai azabta su Allah shirye da mu gaba daya to me yace bi العذاب wa وغيره saboda haka ku dana wannan azaba bima kuntum takfurun da abinda kuka kasance kuna kafirta bi kufrikum iz man baddala ad-din allazi umira bihi wattaba'a hawahu kafirun me yasa aka ce bi kufrikum domin duk wanda ya canja addini addini wato allazi umira bihi addinin da aka umurce shi da shi ya canja shi wattaba'a hawahu ya bi son zuciyar shi to wannan kafiri ne domin ya kafirta da addinin da aka dora shi akai yu'adhibuhu Allahu ne Allah zai mishi azaba so biyu bi azabin fid dunya wa azabin fil akhirah Allah zai mishi azaba a duniya kuma Allah zai mishi wata azaba a lahira domin ya canja addini wayannan annabi Isma'il ya basu akan tauhidi shi da annabi eh, Ibrahim da annabi Isma'il suka gina wannan Ka'aba suka san akwai Rabbul Ka'aba suka san akwai Allah kuma suka san akwai komai amma duk da haka a hankali a hankali suka zo suka canja suka maida wannan sallar tasu suka maida ta kiɗi da abun nan tofi a nan nukta akwai babban malami a ƙasar nan Allah ya mishi rahama wannan aya ya yi tadabburinta sai tara mabiyan shi sai gaya musu ba a bauta wa Allah da tafi ba a bauta wa Allah da tafi balle ka ɗauko bandiri ko ganga ka ce za ka bauta wa Allah saboda haka wannan bandiri da kuke bugawa in kuna zikiri ko bari kuma ya ce Allah kai shaida na gaya musu wannan kasatin nan alhaji sani ma yana da shi dan shi kawo ma malam a'a ba wannan a cikin mutanen shi ne a cikin mutanen shi ne har suna kuka suna abun nan ba ziyara ba ya maimaita wannan to kun ga wannan ba ƙaramin daraja da girma ba ne malami domin lokacin da suka matsa suna kuka suna ku gafarta mun sai ce ai ni ne babban ja'irin naku ni ne babban mai laifin ya wanke hannun shi a gaban su kakaf ya ce babu shi a addini to yau bai kamata wani a najeriya bai da hujja ya ɗauko bandiri ya ce na ibada da shi ba amma abin da zan iya ba da shaida ni abin da na gani ina ganin maganan amfani da bandiri a kasan nan kaman ya rage kwarai da gaske ya ragu ko to ya kamata su ci gaba da haka su bar bandiri to duk wanda ya sa kayan alatu kiɗi a cikin a cikin zikirin Allah to ya bi hanyar Quraysh cikin waƙe cikin abubuwa biyu ya biya kwarai domin ba haka ake bauta wa Allah ba wanda suka rage kuma muna fata su ma shugabannin su malaman su ji tsoron Allah kada su bar wayannan mabiya akan ɓata, su ne masu je fiɗa ƙyalle suna tsalle-tsalle zikiri da sauransu su yi abin da zai haɗa wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tajtami'u ummati 'ala ad-dalal al'umma ta ba ta yiwa bai yiwa ta haɗu a kan bata in muna so mu ɗinke wannan al'umma to dole mu riko da igiyar Allah me igiyar Allah mu ce malaman farko su bayyana muna akwai malamai kafin mu kuma abun daɗi shine wannan mazhab imam malik mazhab na madina shine yazo ya wanzu a gidan kowa duk malaman nan littattafan nan da suke karantawa kowane malami duk mai ɗariƙa ko mai wani abu ya kira mutane mu tsaya mu bauta wa Allah kamar yanda aka ruwaito shi daga madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam mu bar wa'annan bambance bambancen nan domin su ke raba musulmi duk lokacin da kace za ka yi wani abu wanda wani bai yadda da shi ba nan za a yi baran baran akwai wata rana an taro nan masha Allah Najeriya ta taru a nan Najeriya ta taru a wannan masallaci sai aka kawo wani cikin malaman ɗariku aka ce a yi addu'a kaga da ya yi addu'ar da kowane musulmi ya yarda da ita ina son nuna muku abin da ke raba musulmai abin da ke raba musulmai shine bid'ar da kai ka yadda da ita kuma ka ce wai sai ka yi ta ita ke raba musulmai kuma in ka raba al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana zuwa rana tashin kiyama kai ne farko annabi zai ce bin su zanka sohan innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka zo mishi ranar tashin kiyama ba ka zo da jama'a jama'a ni ka raba al'umma to me ba wa Allah ne yayi al'umma an taru sai ɗauko salatin aƙidarsu salatin aƙidarsu ya yi ta kuma jaharan a cikin al'umma haka kuma a teburin nan a kurin nan inda da nake zaune inda malam yake nuna cewa akwai matsala da kuskure da wannan salati to kaga wannan zan tsokana ne amma duk da haka sai da na ba shi jawabi na nake malawa ne bai kamata duk yadda kake ganin kyan abu addini in zai raba musulmi to ba alheri ba ne. je na kake ganin kyanshi shi saboda haka taro dai haka ya ya wargaje domin ya shigo da wani salati da baya cikin qur'ani baya cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani malamin mu tun daga malik har ƙasa ce a yi shi ya shigo da shi cikin nan ya warga zamu amma da ya yi abin da aka sani misali ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallai ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid a wannan zaka yi shi a duniyar nan kakaf akwai wani wanda zai ce maka wani abu ba wanda zai ce ma wani abu shi yasa ku yi abin da ke haɗa muku bar abin da ke raba mu yanzu muna zaune يا أيها الذين آمنوا المسكين اللهم خير منا وارحم ارحم اللهم انا نسالك الخير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الجنه وما يقربنا اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله